بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan كيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a yau muna karanta wannan littafi mai suna irshadu salik ila ashrafil masalik fi mazhabil imami malik rahimahullahu ta'ala wanda fadilatu shaykh shahabuddin abdurrahman bin muhammad bin akkar al-baghdadi al-maliki rubuta muna bayani dangane da abin da ya shafi aikin haji mala ya yi mana bayanin rukunan aikin haji da yadda yake gudanar da aikin haji a yau kuma za mu yi magana dangane da hadaya idan mutum ya ɗauki hadaya sun tafi makka ko sun shiga ihrami ko sun shiga harami ya ya kamata yi da wannan har yajin kuma kamar yadda muka ambata a baya yana daga cin abin da yake kawo hadaya abu na farko mutumin da ya niyan aikin hajjin tamattu'i ko kuma kirani abu na biyu idan mutum ya saba wa ɗaya daga cikin wajiban aikin hajji abu na uku idan mutum ya yi farautan wani abu wanda yake an hana shi ya yi farautansa ko ya kashe shi waɗannan suna daga cin abin da yake sa a yi hadaya musamman ma na dole akwai kuma wanda ba na dole ba shi na musahabi ne shi ne idan mutum ya ga dama zai yi fi lillahi wato yanka dabba domin ya bayar a raba wa mutane fi sabilillahi to shine malam zai mana bayanin yadda hadayen take kasancewa faslun dima'ul haji kulluha hadiyun jinin da ake bayarwa na aikin haji duka hadaya ne illa nuskal adha sai dai idan mutum yayi abin da yake ya saba to ana iya samun canji wa alahu badanatun babban abin da ake so mutum ya yanka shine raƙumi wa adnahu shatun mafi karanci kuma akuya to amma nusukul adha akwai inda idan aka je baka samu daman aiwatar da shi ba to za yi yin azumi a madadin wannan kamar yadda za mu gani wa taqliduhu ta'liqu na'alin fi unqihi kuma ada idan sun sayi hadayansu ko sun mallaki hadaya to akan daura masa takalmi a wuyansa hikiman da ke cikin wannan ka daura masa takalmi a wuyansa duk wanda ya gani ya san abin hadaya ne ba zai taba ba amma yanzu ba yiwuwa bai sharuhu abinda yake nufi da isharin ta shine shaqqu safhati sanamihi al-yusra sai a je gefen tozonsa na haguna sai a tsaga wajen jini ya zuba to duk wanda ya ga wannan dabba ya san dabban hadaya ce shi yasa mutanen da idan mutum bai da lokacin da zai yanka wannan dabban da ya ɗora mata takalmi a wuya ko ya ɗora mata eh, ganye ko kuma ya yaga ko ya tsaga tozon to sai ya sake dabban ta kama hanya ce ta tafiya abinta kuma zai wahala ta fita daga cikin haramin menene manufan wannan abin da ke cikin manufan wannan shine duk wanda ya hadu da ita in yana bukata yana iya kama ta yanka fi sabilillah kasa inda a najeriya ne kai wannan wani zai ta tara sai ya tara garke guda alali ba haka bane eh, duk wanda yake kewayen wajen in ya hadu da irin wannan dabba mai takalmi a wuya ko an yaga tozonta ko an yi alama ko an ɗaura mata tsumma ko kuma an ɗaura mata ganye a lokacin aikin haji musamman ma bayan an yi tsayuwan arfa to abinda ake nufi dabban hadaya ce in kana bukata ka kama ka yanka ka ci abinka kuma yanzu da yake abubuwan zamani sun zo zaka je ka saya to mutane sun je sun saya wani lokaci naman ma rubewa yake yi ba wake a zuwa tunda mutum zai je ga kaman guda ɗari an yanka to kaga guda ɗari sai wanda ka zama in kana bukata to karshen ba zuwa ka ɗauka ba lalacewa zai yi shi yasa wasu kamfanoni suka fito da dabaran idan ka sayi dabban sai ka biya kudin yanka ka biya kudin gyara sannan ka biya kudin ajewa a fridge ko kuma a kai wata kasa to kaga in kana son ka samu ladan ka cikakke sai kai haka yafi maka sauki tun da akalla za ka ba da wajen riyal 500 ko 480 500 muje 500 ko 600 to a lokacin da zaka bayar za su baka fom din da zaka cika din fi sauki akan ka je ka sayi ta riyal 300 da wani abu 300 da wani abu yana iya yiwa kudin dabban ne kawai to su idan suka karbi wannan kudi suka tara suka yanka dabbobin masu diba suka diba sauran da ba diba ba business za a je a yi to me amfani sa babu amfani tunda ana samun na kamfanoni ana samun na bayan fage in kuma ka hadu da 'yan damfara don a makon ma da 'yan damfara da madina ba ya najeriya ne kawai ba wasu kuma rayuwarsu kenan su suna zaune a makon da madina banda cuta babu abin da suke yi eh. idan kun hadu da irin waɗannan sai su je su karga kudadenku bayan sun karga kudadenku kuma ba za su je su yi ba shi yasa sai kai ta ganin su a manya-manyan motoci na ƙariya da zalunci suna cikin dogayen gine-gine na ƙariya da zalunci Allah ta wake na wa fi salama hadaya a wajen lafiya wasinni da maganan shekaru kalbudhiyya tamkar da dabban lahiya ce babu wani bambanci kun san dabbar lahiya akwai ka'idodi sai ta cika kaza sai ta yi kaza sai shekaru ya kai kaza haka ma wajen hadaya fa yuqifahu bi arfa idan ya samu dama sai ya tafi da hadayansa filin arfa su tsaya wa yanharuhu bi minan sannan washi gari kuma ya yanka amina wa ma lam yuqab duk abin da ba tsayar da shi a arfa ba to man haruhu makka ana iya yanka shi a makka wa sabilu waladiha ka sabiliha dabban da aka samu tana da ciki sai aka saye ta domin halaya to da aka yanka sai aka ga dan cikinta to shi ma dan cikin ya zama na halaya eh wa sabilu waladiha ka sabiliha wa man hu to wanda bai samu daman yin wannan ba sama salasata ayyami sai ya azumin kwanaki shida fil haji a lokacin aikin hajji wa sab'atan idza raja da kuma kwanaki bakwai idan ya dawo kamar yadda aya ta nuna wannan na maganan babban hadaya kenan wa yajuzu qabla ruju'ihi kuma ya halatta mutum ya azumin kafin ya dawo gida wal mautamiru wanda ya je aikin umra babu hadaya a kansa amma dai ya tatawwa ube idan ya ga dama zai yi tatawuye babu laifi summa yasiru qarinan yalzamuhu akar liqranihi mutumin da ya je umra kawai zai yi babu hadaya a kansa sai ce to bari yayi nafi sabilillahi sai yayi to bai yi wani gaba sai canza ra'ayi ya ce to shi bari yayi aikin haji ya kara kan abin nan to kun san mutumin da yayi umra yayi aikin haji akwai hadaya a kansa wancan da yayi nafi sabilillahi ne wannan kuma ya zama fi sabilil wajib kenan kaga zai yi guda biyu shi yasa ake son mutum ya karanta abin kafin ya je don kare zai yi rudu wa yajuzul aklu minhu ya halatta idan mutum ya yanka hadaya ya ci wani abu daga ciki illa jaza'a sayyid sai dai idan farauta yayi ba bisa ka'ida ba sai ya biya dabban da aka yanka ta a matsayin hadaya to wannan kan ba zai ci komai daga ciki ba tun da laifi yayi wa nazar al-masakin haka ma idan yayi alwaki zai yanka wa miskinai fi sabilillah to in ya yanka ba zai ci ba to fidiyatul adha haka ma idan yayi wani laifi ko yayi aski a lokacin da aka hana ko ya yanke farce a lokacin da aka hana to shi ma duk dabban da ya yanka a madadin wannan to ba zai ci ba wa hada ya tatawwu'i ya atibu qabla mahalli haka ma idan kai niyyar hada ya tsakani da Allah sai ya wahala ya tagayyara kafin a yanka don an yanka ba za ka ci ba wa man aka min ma laysa lahu akluhu tamina duk wanda yace abin da ba ce ya ci ba to sai ya biya wa Allah man auqimatan qawlan to naman da ya cin ne zai biya ko su kutum din dabban ne zai biya malamai sun yi sabani saboda haka in ka ci tsoka biyu ko uku wasu sun ce ka biya tsoka biyu ko uku wasu kuma sun ce akuyan gaba ɗaya za ka sake saya saboda gobe kada ka sake wala yarkabu dabban hadaya ba za a hauta wahalar da ita ba wala ya milu alai kuma ba zai dora mata wani abu ba illa li daruratin sai dai idan akwai lalura fa idza zalat idan wannan lalura ta gushe ba dara ila nuzul sai ya maza maza ya sauka wal hatti an ko ya sauke kayan gabarin wannan dabba wala ya yajuzu sharikatu fil hadiyi anan kuma malam sai yace bai halatta ayi tarayya cikin hadaya alhali ko magana akwai gyara ciki kamar yadda muka ambata ya mafi karanti akuya ko rago ko tunkiya ko ka yanka taure to mafi girma saniya da raƙumi to abinda aka samu a nassi ba a tarayya wajen yanka hadaya akan akuya ko rago waɗannan ƙananan dabbobi ba a tarayya kansu saboda haka kowa nasa zai tsaya za ga kun ji aikin haji da wasu wani yana ce to mu haɗa kuɗi mu sayi rago ba a yin wannan don ko a gida ne ma a ce a haɗa kuɗi a sayi rago don a yi lahiya ba zai yi ba kamar suna ne ina da suna kana da suna kudi ne bai kai sayi rago ba kudin ka bai kai ka sayi rago ba sai mu haɗa gwiwa tunda ranar sunan mu ya zama ɗaya sai mu yanka rago guda ɗaya a madadin ƴaƴa guda biyu ba zai yi ba to haka ma wajen hadaya ba yiwuwa in dai kananan dabbobi ne amma kaga idan manyan dabbobi ne mutum bakwai suna iya haduwa a cikin raƙumi ko kuma suna iya haduwa a cikin sani kamar yadda ake a lokacin lagiya amma banda maganan suna shari'a bata ce wajen suna a hadu ba in za ka yanka saniya bismillah ka yanka saniya ko da kuwa akwai sunaye guda tara wanda za a yi ko guda bakwai misali ko guda uku bari ku haɗu ku yanka saniya a madadin abin suna sai dai ku yanka saniya a madadin ku samu ƙarin nama amma dai ba suna ba amma wajen lahiya an ba ku dama mutum bakwai za ku iya haɗuwa akan saniya mutum bakwai akan rakumi to haka ma wajen hadaya mutum bakwai suna iya haduwa akan saniya mutum bakwai suna iya haduwa akan rakumi kuma su a can an fi samun kananan dabbobin kuma ba haka ba to sai dai rakuma saboda shanunsu suna da tsada ina jin halar rayuwar wajen tana musu wahala ne shi yasa ba a samun su da yawa to kaga batun da malam ya ce a nan ba a tarayya a wajen hadaya eh a kananan dabbobi haka ne amma a manyan dabbobi ba haka ba wannan ke na'am wa yaqtudu to aikin haji fa yana lalacewa bi waqin idan mutum ya sadu da mace ko iyalinsa ne akwai lokacin da aka hana saduwa da iyali to mutum ya yi shiga ihrami na aikin haji ko umra ya sadu da iyalinsa to aikin haji ya lalace wacce da ulmani haka ma idan ya jawo mani da kansa ma bainal ihrami wa ramyi jamratil aqaba tun daga lokacin da mutum ya sa fararen kaya har ya zuwa lokacin da za a yi jifa ke dan na farko ranar sallah to duk wanda ya sadu da iyalinsa a wannan lokaci aikin hajjinsa ya baki shi yasa ko da kuna tare da iyalinka to hakuri za ka yi eh za ga waɗansu mutane su suna tare da iyalinsu da mai ba abin da yake faruwa amma kayan kafin kana da matsala to suna gefe kana gefe in ba haka ba za ka bata aikin hajji a banza kuma mutum ya bata aikin hajji dole ya karasa bayan ya karasa dole ya hadaya bayan ya yi hadaya kuma dole shekara mai zuwa ya zo ya gyara kun ga kenan shi da wani aikin haji ingantacce sai next next year sai na gaba shi ne mala ya ce wal zama hu itimamu dole ya cika a ɓace wal qada'u dole ya biya wal hadiyu dole ya hadaya ya sokuhu fi hajjatil qada a lokacin da ya zo biya to a lokacin da yanka hadaya wa yufariqu al mawtu'a fiha min hayni ihramihi ila tahallul kuma dole ya rabu da matan da ya sadu da ita tun daga lokacin da ya yi hirami har ya zuwa lokacin da zai ta halluli ya warware wa ya ƙarya ala sifati ma afada kuma in ya zo biya zai biya ne kamar yadda ya bata idan hajjin kirani ne to kirani zai biya in ifradi ne ifradi zai biya in tamattu'i ne tamattu'i zai biya wala yankihul muhrim har yanzu duk wanda ya tafi aikin haji haramun ne ya aure wala yunkir ba za a aurar masa ba namiji ne ko mace duk wanda ya shiga wannan ihrami to ba a daura masa aure shi ma baya yin aure amma mai yawa za ku ji wani yana saudiya an daura masa aure to in an yi haka Shi ne lokacin da aka sauko daga arfa to ana yi amma inda ya sa fararen kayayyakin nan suka shiga wannan ita ma ta yi niyya to ba za a daura mata aure ba ba za ta aura ba haka shi ma ba za a daura masa aure ba ba zai aura ba kai neman auren ma haramun ne neman auren ma saboda haka daga can kawai sai ka bugo bayan ka shiga ihrami sai ka bugo ku kuna hira da wanda kake nema ba zaura ce ko ma wace ce kuna hira da ita to wannan jahilci ne kuma mutanen mu na Najeriya da yawa suna yi musamman ma samari mutum ya samu kudi yana ganin shi shikenan bari ya je abin nan shi yasa nake amma mafiya yawa samarin da za su je suna taken kudi mutum zai je da yawan su da suke zuwa ba don Allah suke zuwa ba wanda yake dun yi irin wannan ke ba mamaki tunda ba don Allah yake ba da zo sun suna hada-hada ko wajen business din su mutum ya abin da shikenan shi yana son ya je tunda ana ta ce masa alhaji yana amsawa to gare ya je yi da gaske na faɗa masa alhaji ya amsa da gaske a banza wani za ka samu ya biya ya kama hanya ya tafi aikin hajji amma ubansa yana gidan haya ko ba su suka sun yawa ubansa shi bai warware matsalolin ubansa ba kuma ubansa ne ya dora ki a wannan abin da shi kuma ya tafi can yana ta ƙarya wa mutane ka gan sun fito daga masauki zuwa abin na hulansu su anan yadda ka gana sa hulan na haka zaka abin nan sai waya ake ta yi wanda in ka ga ubansa Allah ba za ka ce ubansa ba ne in an ce maka ubansa ne to sai ka zaunar da ka masa wa'azi a banza Allah ya kyauta garin gyara ubansa na hata ya ta hallala ba maganan aure ba maganan aurarwa sai idan mutum wato ya yi ta tahalluli wa ya hillu bil ifadati jami'u mahduratil ihram to lokacin da aka yi dawaful ifada ne dawafi na farilla na rukuni to duk abin da aka hana ka yayin da ka yi ihrami to yanzu an baka dama domin an je karshen aikin hajji abin da ya rage kawai kiris ne to wannan ne. wannan fasali ya tare sai fasali na gaba wanda zai magana kan aikin hajji na yaro karami da bawa faslun hajji sabiyi wal abdi nafila kun ga hajjin yaro karami da bawa nafila wa in ataqa aw balaga fi asna'iha idan suna cikin yi sai aka yanta bawa ko yaro ya balaga walaysa lahu al ihramu bi ghairi idni sayyidi ko da kuwa mutun ya balaga a daidai wannan lokaci to tunda already ya riga ya yi niyya bai balaga ba daga baya sai ya balaga to dai sai ya sake nafila ne haka ma bawa yana ciki sai ya samu yanci to dole sai ya sake da baya kun ga kenan ana lura da lokacin da aka dauki niyya lokacin da ka dauki niyya me matsayinka in kana matsayin yaro karami baka balaga ba to ko da ka balaga daga baya dai aikin hajji yana kanka wannan bai tsauke maka na farilla ba haka ma bawa walai talabul ihram bi ghairi izni sayyidi bawa bai sai ihrami ba ba tare da izinin shugabansa ba walahu tahliluhu ka ta fi tafawwu saboda ka yana da hali Da ainihin halatta ki kaman mace a cikin azumin tasawwi mace idan tana tare da kai babu yadda za a yi ta dauki azumin nafila ba tare da ta sanar da kai ba to sai ta dauka ba tare da neman izinin ka ba da hantsi ko da rana sai ta ce ni fa yau ina azumi sai ka ce a to shikenan to yayi sai ta ce maka ni fa ina azumin nafila ya kace ban yadda ba ba azumi ya kare sai ta rusa shi wannan kenan bayan kana sabiyu qawiyan idan yaron karami ne wanda yake da karfi ya ta'aqqalu wanda yake yana da hankali hankaltan abubuwa to ba sharal afal shi da kansa sai ya aikata abubuwa babu laifi don ana tafiya da yara aikin hajji amma ba su cika bari ba saboda wahala fa illa ahrama wa tafa wa sa'a bihi waliyu in kuma ba zai iya hankaltan abubuwa ba to waliyinsa yana tare da shi ko ubansa yana tare da shi wajen ihrami suna tare wajen dawafi suna tare wajen sa'ayi suna tare shi uban shi zai masa niyya yanzu kana da yaro dan karami hakan nan za ku tafi aikin haji ka ganka ce niyya ma ba zai iya ba to komai kawai sai a masa kana rike da shi ko kana sabe da shi a kafala in kai niyyanka sai ka masa duk wannan fa a matsayin nafila ne ko aikin haji ne nafila ne saboda in ya balaga sai ya sake to kaga ai ayan gata ne suke samun wannan saboda kowace irin gata ma akwai nau'in ta eh na fa in kana wasiyan idan kuma yaron wanda aka yi wasiccin sa ne wa kafa alaihi dai'atan kuma yaji tsoron kada ya gulakanta fa nafaqatuhu min mali to sai a kashe masa dukiya a cikin dukiyansa wa illa damina za'ida ala nafaqatil hadar in ba haka ba shi ubangidansa shi zai kara abin da ya karu akai wannan aslama duk wanda ya musulunta aw ataka ko aka yanta shi aw balaga ko ya balaga yawmin arfa a ranan arfa fa ahrama sai yayi ihrami a ranan misali yana cikin garin makka wa waqafa yaje tsayuwan arfa daga wajen da ya niyya kawai yaje arfa ya tsaya sakata fartuhu to sai ya kammala sauran aikin haji farillan aikin haji ya fadi a kansa shi yasa duk aikin haji arfa ne in dai ka samu arfa ka samu aikin haji in ya kubuce maka to ko kai waye ka rasa aikin haji wal muhsaru bi aduwin wanda aka tsare shi saboda makiya ya tahallalu makana to inda ya samu matsala a wajen zai tahalluli wala kada alayki kuma babu biya akan sa wala ya kotu farduhu sai dai kuma farillan da yake kansa bai taba yi ba bai fadi a kansa ba wal musaru bi maradin wanda aka tsare shi saboda rashin lafiya la yuhalliluhu illa al bayt ba abin da yake halatta shi sai dai dakin Allah sai ya je ya dawafi to nan ma akwai gyara yasa in ka zo yin niyya ka tabbatar kana da problem na rashin lafiya sai ka ce ya Allah duk inda rashin lafiyar ne ya so komin to ni a wajen zan yi tahalli to yayi idan makiya ne kuma lokacin yaƙi kenan don akwai lokacin zamanin da aka zo za a je aikin hajji mutane da yawa suka fito ba su samu daman karasawa ba kuma mutane sun ɗauko niyya to wannan babu matsala lalura ce to kana iya fara aikin hajji daga baya sai rashin lafiyanka ya sauko maka ba za ka iya abin nan ba to inda ya kana can za ka iya dawafi ka je ka yi dawafi ka yi ban kwana da abin nan shi kenan amma abin da muka fi so shine tun lokacin da zaka dauki niyya ka kasan kana da laulayi to ka ce ya Allah inda laulayin nan ya kama ni ba zan iya kai labari ba to magana ta kare kenan magana ta kare yanzu da malai yake cewa mutum ba zai kubuta ba sai da ɗakin eh, sai da ɗakin Allah ko wanda yake faduwa bai san ma ya faɗi ba bai san ina yake ba za a dauke shi a kai shi asibiti har kammala aikin nan lokacin da za a dawo ko bayan an dawo daga aikin hajji ya dan farfado ya dawo masauki idan ya dawo masauki ya zo ya zauna sai ka samu ko fita ma baya iya yi to jirgin farko ake sawo su saboda haka zai tafi har ya dawo ma bai ga dakin kafin ba ko ba zai yi ba don kun je da ki dakin kafa za a kara saki to kaga in ka zo ka ce masa sai ya yi sallama da dakin kafa ta yaya tun da la yukallifu Allahu illa abinda mutum zai iya yi ne. faslun sai fasali na gaba kan maganar umra shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh